akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ataqakum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nan mun halicce maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta baraka wa ala ke don mu san junanmu don ka yarrabe ya san in inyamuri in ya san bahaushe da sauransu don haka muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadana wata wanda Allah ta baraka wata ala yake wata ne na neman gafara wata ne na rahama watan ramadan yana ƙara taɓawa da tsoron Allah yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin dan uwana ya ci shin dan uwana yana da sutura shin dan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shine wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa don ka yan uwa musulmi akwai buƙatar mu amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku dubi abin da yake cewa idan watan ramadan ya zo in ka kwanta kana bacci yake baccin ku ibada yake idan kuka tashi kuna numfashi yake numfarfashin ku tasiri ne yake goma na farko rahama goma na tsakiya gafara goma na ƙarshe ɗan tabawa da ta shiga wuta zuwa gidan aljanna Allah muke roƙo ya ƙara maimaita mana ramadana shekaru da shekaru a cikin rayuwarmu